فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب sai suka soke ta saboda tsananin ƙaryatawarsu don haka sai annabi salihu ya ce da su ku ji daɗin rayuwarku a cikin garinku zuwa kwana uku daga ranar da kuka soke ta bayan nan azabar allah za ta zo muku domin zuwan azabar bayan kwana uku alkawari ne tabbatacce babu makawa a gare shi ba abin karyatawa ba ne alkawari ne na gaskiya